Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon. Wannan bidiyon za mu kai amfani da wannan keyword din mai suna lady keyword. Wannan keyword din yana da matukar amfani domin wannan keyword din zai domin wannan keyword din zaka yi ji daɗin yin amfani da shi zaka ga kamar yanda wannan keyword din yake kamar haka to kamar haka shi ma wancan wannan keyboard din kamar yadda wannan keyboard din ya fito kamar haka to kamar haka zai fito maka sai yanda ka zaɓa wani style ka zaɓa ka saka shi yau dan uwa da fari idan baka wani alamar subscribe ba ka danna wani alamar subscribe ka danna wani alamar kararwa domin kasancewa da mu a lokacin da muka ɗora sabon bidiyo wannan wannan application din na keyboard wannan keyboard din yana da matuƙar muhimmanci musamman ma ga waɗanda suke harkar YouTube ko wanda suke harka ta intanet da wanda suke dai harka ta intanet to wannan application din ya dace da su za ka iya amfani da shi cikin sauki domin shi wannan yana ajiye maka ko da a ce ka yi kwafi ɗin link ne ko da a ce nawa ne to akwai inda za ka je ka same su gaba ɗaya wanda a su a jikin wasu keyboard ɗin hakan baya kasancewa kaga wannan wannan keyboard ɗin ga shi ma ga yanayin yadda ya zama yadda muke amfani da shi kamar haka ka ga daga dukkanin dukkanin tsare-tsaren da ke cikin wani application din dan uwa sai dai kai da loading application din sannan za ka ga dukkanin tsare-tsaren da suke cikin wannan application din yawwa gayi nan nan gayi nan setting ne duk na cikin application din nan gayi nan duk setting ne na cikin application din gayi nan sunan sali lead keyboard gayi nan ka ga sunan sa zaka iya zuwa kai je kai lodin din wannan application din yau dan uwa wannan shine karshen bidiyon namu idan baka mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe kai mana like kai share zuwa ga yan uwa saboda su amfana mun gode kallon wannan bidiyon sai mun hada bidiyo na gaba